insha Allah bidiyon mu ne za mu ku jawabi ne akan yadda za ku je ku samu mining ko kuma ku yi claiming na NFT ma'ana non fungible token ku biyo ni da fara zan ajiye muku link a description da kuma comment na wannan bidiyo wanda za ku je ku yi da kun yi register zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka kun ja ƙasa zai nuna muku wannan get connected din sai ku click akan shi kamar haka da kun click akan shi kamar haka zai kawo ku page na gaba kamar haka zai nuna muku da me kuke so ku yi login ma'ana da me za ku buɗe wannan account ɗin za ku buɗe ne da facebook ɗinku ko kuma da gmail to duk wanda kake buƙatar ka buɗe da shi sai kai click da facebook ne sai kai click akan wannan login with facebook din in kuma da gmail ne sai kai click akan wannan log in. with gmail da ya baka haka zai ba da dama ka zaɓi gmail ɗinka ko kuma facebook ɗinka da aka yi amfani da shi da ka yi connecting kenan za ka ga ya kawo ka wannan fuska kamar haka wannan kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuska ko kuma a eh, dashboard na shi wannan a site shi wannan site wanda za a baka nft kwaya hamsin kyauta kun ga darajar wani nft aƙalla wannan nft kwaya hamsin da su bayar ko kuma da suka bani ya kai kimanin nft ya kai kimanin dala arba'in da takwas da ɗigo takwas shi ne darajar shi di nft ɗaya ga baro ɗan shi na kun gani s dollar shine balo da nft wannan kuma network fee shine 0. 6034 SNFT bi ma'ana in ka tashi za ka yi withdrawing kenan shine za a ɗauki wannan cajin saboda haka a hanzarta a je a yi bacin wannan kuma maganar sun ce up to 500 up to 500 NFT for free za a iya samun zuwa mai NFT 500 kyauta every hour a kowace hour saboda haka in kana da bukata za ka shiga nan go to free ne amma ka mu shiga nan za ka iya yin click akan wannan maballan kwaya uku domin ka ga ƙarin jawabi na shi kan shi wannan application din. bari mu click akan shi mu gani kamar da kuke gani nan shine na farko wallet nan gashi nan free nan invite din zaka gayyaci mutane Za ka je ka ɗauko link ɗinka kenan nan withdrawal gashi nan status mining staking za ka iya ma staking kenan liquidity pool za ka iya kara mai liquidity nan ga wajen swapping nan ya danganta da abin da kake so ka yi yawa yanzu bari mu koma nan bari mu jarraba akan wannan samun na free din bari mu ga sai mai click akan go to free mu dan jira mu gani ok idan wannan shine zuwan ka na farko bayan cirar tamu muna fata za ka yanna mana subscribe idan kuma ba shi ne zan na farko ba muna fata za ku yi mana share da like na wannan bidiyo kamar da kuke gani gashi nan sun ce invite friend and get sati nft for each active ma'ana idan haka ya ci mutum to za ka samu nft kwaya 30 inda ya rijista ya kama yin mayan shine sharaɗin kenan saboda haka go to referrals nan za ka shiga kenan ka kwafo link ɗinka amma yanzu kafin nan ko kuma ba nan za mu yi ba kowa zai iya zuwa ya kufa yanzu bari mu danna wannan spin ɗin sun ce take free nft every hour za ka samu nft kyauta ko nft na kyauta ko kowace awa ɗaya yanzu sai mu danna wannan spin ɗin mu gani abin da za mu iya samu sai mu danna mu gani yanzu gashi nan mun danna ok covid no nawa bari in ƙara dannawa possibly akwai yan matsalar network amma wannan shine yadda za ku zo yauwa gashi nan ya soma rolling gani sai nan da awa ɗaya za a ƙara dawa a yi bari mu ga abin da zai bamu great kun gani kamar da kuke gani yanzu ya tsaya A kan me nft kwaya goma ya tsaya saboda haka yanzu bari mu koma a dashboard ɗinmu mu gani shin an ba mu wannan nft din? bari mu koma dashboard ɗinmu mu gani ok bari mu koma dashboard ɗinmu mu gani kamar yadda kuke gani gashi yanzu nft ɗinmu ya koma kwaya nawa ya koma kwaya 64.9 kun ga ba ma kwaya goma aka bamu ba an bamu ok still banda nft ɗin kwaya goma da aka bamu an bamu wani abu wai shi lia kun gan shi lia shi kuma ya kai kimanin mai na dala hudu 88 ne daraja abun ya zama kimanin nft 64 kun shi ma kenan duk ɗaya ok akwai bambancin a wannan ɗansu da nft a takaita dai ma da nft 60 wanda baro ɗin shi ya kai 58.56 sai kuma shi wannan e lea liya kenan ma da kwaya goma sha hudu wanda shi kuma darajar take da kimanin mai 4.hh dollar shine abin da suka bamu to muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fata za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum